da'awatihi wastanna bi sunnatihi ila midil bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa barka barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 11 ga watan ramadan shekara ta 1400 da 27 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan goma shekara ta 2000 da shida miladiya jiya idan ba a manta ba mun tuke ne a ƙarshen aya ta talatin za mu fara daga kanta yau sai mu bi da abin da zai biyo bayan ta insha Allah kakan haka akwai tambayoyi a takaice mai tambayar farko yana nuna ko tana nuna cewa asalin iyayenta mutanen ƙasar libya ne ko mahaifiyarta 'yar libya ce mahaifinta ko mutumin nan to suna zaune a nan tare da mahaifin da mahaifiyarta a haɗe sai su ya mutu sai uwar ta koma kasar libya da zama dama can ne kasar su daga baya sai Allah ya karɓi rayuwarta to kuma sai take son ta je ko yake son ya je tunda a cikin tambayar ba bayanin cewa mace ne ko namiji wato yake son ya je can libya din walala dan yayi ta'aziyya ga dangin mahaifiyar amma mahaifin kuma ya hana shi tafiya Shin idan ya je ba tare da izinin mahaifin ba ya yi laifi in dai har sada zumunci za ka je don ka sada zumuncin yan uwan mahaifiyarka a sanadiyar da suwarta ka jajinta musu mutuwar ku yi wa juna jaje wannan babu laifi ko da mahaifinka bai yadda ba tun da bayar da hujja na ya hana ka wannan zumunci zumunci abu ne mai girma uba idan sun rabu da mahaifiya kada hakan ya sa ya hana ƴaƴa su je wajen mahaifiyarsu ko kuma ita mahaifiya ta hana 'ya'ya su je wajen ubanta ko wajen dangin uba wajen dangin ubansu wannan kuskure ne da waɗansu suke yi dan saboda kila wani abin da uwar ta yi lokacin da take da rai sai ya huce akan yaya wanda wannan ba daidai bane ba fa hal ataytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wato yanke zumunci wani nau'i ne na fasadi a bankasa Allah ya tsare mu wannan ke cewa daukan jinin mutum a asibiti domin yin wani gwaji yana karya azumi ɗaukan jini a asibiti don yin wani gwaji baya karya azumi haka mutum ya yi tuntuɓe ya faɗi ya dauje a jikinsa ko ya ji ciwo jini ya fita wannan ma baya karya azumi fitar jini daga cikin ɗan adam baya karya azumi kayi bayani akan tarbi cewa baya da asali a cikin addini to amma akwai wani littafi mai suna aljawi lil fatawi ina jin alhawi ne ka sa digo a karkashin jimun sai ka cire wannan digon alhawi fatawi na malam abdurrahman ibn abubakar ibn wane ne ya nuna cewa tarbiyya yana da asali cikin addini ai banda wannan shi littafin sudi ya ce ba maulidi ma kuma addini ne amma ya yi da kirkiro shi aka yi ce amma kuma babu komai addini ne wannan yana ɗaya daga cikin kurakurai da malamai suka ci gyaran sa mu muka karanta muka gani dai ire-iren mu bamu isa mu ci gyaran su ba dan babban malami ne an sallama masa a fage da dama na ilimi yana da mahasin da yawa yana da hasanat da yawa amma kuma ba masumi bane ba yana da waɗansu kurakurai da ya na ilimi wanda malamai sa'anninsa wanda suka yi zamani da shi ko wanda suka zo bayansa suka bayyanar suka faɗakar dan a gani a kauce musu har akwai wanda suka kausasa harshe akan wannan littafin alhawi fatawi suka ce kamata ya sa masa suna alhawi balawi wato littafin da ya tara bala'ai saboda bid'o'i da dama da ya giggina a cikin littafin ko wadansu kurakurai na ilimi amma fa karka manta kamar yadda na faɗa imamu suyuti malami ne ko shakka babu malami ne a lugha malami ne a tafsiri malami ne a wani bangare na ilimin hadisi kuma ubangiji ta ala ya sanya albarka a littattafansa dan sun yaɗu a bankasa yanzu ko da jalalai ne kadai yaɗuwar jalalai ne a duniya wanda malamin sa ya rabi shi ya zo ya sa rabin yaɗuwar jalalai ne a duniya ai kusan duk har waɗansu suke mubalaga cewa duk inda rana ta je to jalalai ne ya je wurin sai dai in ba musulmi a garin kaga Allah ya sanya albarka a wannan littafin ka duba littafin sa kuma al-itqan fi ulumil qur'an wanda aka karrara shi a fakalti na qur'ani a jami'ar musulunci ta Madina ka duba littafin tadribin rawi cikin masalahul hadith shi ma da yana cikin muqarrarat wato littattafan da ake karantar da su a kulliyatul hadith a jami'ar musulunci ta Madina da littattafai da dama da yi waɗanda suke da albarka da kuma ilimi a cikinsu kuma ana amfanuwa da su amma dai kowane mutum akan ɗauke shi ne a ɗora akan ka'idar da imam malik bayar kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahiba hadha al-qabr fa asara ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam kowane mutum a ban kasa ana iya ɗaukar maganarsa da ta dace da daidai a karba wanda kuma ya kuskure a kyale masa kayansa yi sai mu abucin wannan kabari ya nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta da haka ya dan uwa wani littafi na suyuti haka ne abin da ka faɗa akwai shi a ciki amma kuma bai nuna cewa abin yana da asali cikin addini ba kamar yadda ya kawo maulidi ko bai nuna maulidi yana da asali ba shi da kai shi ce maulidi din bid'a ne kirkiro shi akai amma kuma ya ce a ci gaba da yi kaga ba za a biye masa ba kan wannan maganar wato duk wanda yake magana ta ilimi akan maulidi duka ijma'i akai ba inda aka saba da wanda yake inkari da wanda yace ai duk sun yadda bid'a ne sai dai wanda suka ce kar ai sun ce dan manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala wanda suka ce ayi suka ce akwai bid'a mai kyau bid'a ne amma mai kyau <laughs> amma ittifakin bid'a ne kowa ya sallama jahilai waɗanda suke magana da ba da ilimi ba su ne suke cewa maulidi addini ne ko su ce ba bid'a bane amma duk malami ya yarda maulidi bid'a ne duk malami wanda zai wanda duniyar ilimi ta san shi wanda baya da son zuciya mace sai take yawan ganin aljanu to yaya za ta yi yadda za ta yi shine ta rinka yawan karanta alkur'ani ko kuma a karanta mata alkur'ani a matsayin rukuya a samu wani malami mai tsoron Allah mai kwatanta gaskiya mai kwatanta bin sunnar annabi ya karanta mata alkur'ani karanta wa mutum alkur'ani na taimakawa wajen kore aljanu daga jikinsa to waɗannan su ne takaitattun tambayoyin da muke tare da su za mu tashi a inda muka fara ajiya faɗin Allah ta'ala wa qalat al-yahud uzair ibn Allah وقالت النصارى المسيح ابن الله وتو آية 30 كنان cikin سورة التوبة قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون ibn jarir at-tabari ya ruwaito hadisi da sanadi kyakkyawa zuwa ga abdullah dan abbas قال يتي أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام بن مشكم ونعمان ابن أوفى وشأس ابن قيس waɗannan mutane guda uku. wanda suna cikin shugabannin yahudawa sun zo wajen annabi wa malik ibn sayyid da na hudun su shine malik ibn sayyid fa qalu suka ce kaifa nattabi'uka wa qad tarakta qiblatana ta yaya zamu ba addinin ka gashi ta bar alqiblar mu da kana kallon baitul maqdis kana sallah yanzu kuma ka juya kana kallon makka kana sallah ta yaya zamu bi ka fa anzalallahu fi zalika min qawlihim sai ubangiji ta'ala ya saukar da wani sashi na zancen su wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai karanta musu su ji su san wahayi ake musu shine wannan aya wa qalat al yahudu uzair ibn allah yahudawa suka ce uzairu dan allah ne wa qalat an nasara al masih ibn allah haka su kuma kirista suka ce annabi isa wanda shine al masih dan allah ne lafazin al masih wannan kalma ta yi tarayya da al masih dajjal wato akan cewa dajjal al masih akan ce da annabi isa kuma almasih sai dai malamai suka ce shi annabi isa masihul baraka ne wato almasihu ne wanda ke dauke da albarka amma kuwa wancan kuwa masihu ne wanda yake na alkhusran wal khasara na tabewa da hasara sannan an ce wa annabi isa almasihu li'annahu yamsahu almarida fa yabra bi idnillahi ta'ala yakan shafi mara lafiya sai mara lafiyan ya warke da iznin Allah yamsahu almauta fa yuhyuna bi idnillahi ta'ala bi idnillah yakan shafi matattu sai su rayu da izinin ubangiji kaga almasihu din kenan amma shi ko dujjal an ce masa suna almasih li'annahu yamsahu al-ardha bi qadamayhi wato yana shafar kasa da tafin kafarsa abin nufi zai kai ya komo ya karaɗe ko ina cikin duniya sai kafarsa ta je in ban da gari biyu makka da madina zai ishe mala'iku suna gadi ba zai iya shiga ba to da haka wancan da haka aka ce masa almasih annabi isa kuma dan wannan aka ce masa almasih da haka suke ta annabi isa masihul huda wancan kuma su ce masa masihul balala an gane ko wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah kirista suka ce wai annabi isa dan Allah ne sai Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim waɗannan zancen suke nan da suke faɗa da baka wanda yake babu kamshin gaskiya a cikin sa yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl suna kamanceceniya da maganar waɗanda suka kafirta a da waɗansu malamai suka ce waɗanda suka kafarta a da ana nufin iyayensu da kakanninsu waɗanda su jikokin suka gaji aƙidar daga wajensu waɗansu malaman suka ce a'a ana wato ana nufin waɗanda suka kafarta tun da ma'ana kafaran makka domin a cikinsu akwai waɗanda suke jingina ma Allah ɗa ko ‘ya'ya dan kafaran makka suna itikadi suna kudurin cewa da jibril da mika'il da ragowar mala'iku dukansu banat ne ‘ya'ya mata ne sannan baya ga haka kuma 'ya'yan Allah ne to kaga kenan idan su kirista da aka ba su littafi wanda ya kamata su kauce wannan aqidar sai kuma su ma suka gina a su yahudu da aka biyo littafi wanda ya kamata su kauce wannan aqidar sai ma suka gina a kaga ya zama qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaula allazina kafaru min qabl sai zanto anan gurin zargi ne ake yi ga yahudawa tunda akwai littafin at-taura a gare su wanda wahayi ne na Allah wanda ya aiko wa annabi Musa alaihi salam kuma annabawa da dama suka zo suka jaddada yin aiki da ita ciki hadda annabi Uzairu dan ya hukum bi annabiyuna allazina aslamu lillazina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima stuhbizu min kitabillah sannan kuma su kansu wato ainihin nasara waɗanda an saukar da linjila ga annabi Isa dan ta zama shari'a kuma ta kunshi tauhidi da kadaita Allah amma tare da haka su yarda mutanen makka maguzawa su yi musu barbarar wannan aqida ta danganta ma Allah da kuma su yarda kaga ya zama abin da ni zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaula allazina kafaru min qabl sai qatalahum Allah anna yufakun wato halaka ta riske su halakar Allah za ta hau kansu anna yufakun ta yaya suka bari ake kautar da su daga tafarkin gaskiya aya ta gaba اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا subhanahu amma yushrikun ubangiji ce ittakhazu ahbarahum lafazin ittakhazu wannan wawul zami din da ke ciki tana komawa ne zuwa ga yahudu da kuma nasara wato yahudawa da kuma kiristoci ittakhazu sun riki ahbarahum malaman su da masu yawaita ibadar cikinsu domin lafazin ahbar jam'i ne na kalmar alhabru idan an ce alhabru malami ko masani akan yi wa hawun ɗin fataha a ce alhabru akan kuma yi mata kasra a ce alhibru kowanne ka faɗa a larabci yayi kamar yadda arruhban jam'i ne na arrahib idan an ce arrahib a larabci ana nufin al'abid al wato mutumin da yake mai tsoron Allah ko mutumin da yake mai yawaita ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala a ahbarahum sun bi masanan cikinsu wa ruhbanahum da masu yawaita ibadar cikinsu suka rike su a matsayin arbaban min dunillahi arbab jam'i ne na rabbu wato sun rike su a matsayin alloli ba Allah ba wal masih ibn maryam kuma sun rike annabi isa shi ma a matsayin Allah banda Allah subhanahu wataala ma'ana sun yadda da Allah a matsayin babban Allah amma kuma sun sanya masa kishiyoyi annabi isa Allah sannan su yahudu uzairu ma Allah sannan kuma wato ainihin malaman su da suke biyewa su ma da alloli ne haka kuma masu yawan ibada da gudun duniya da tsantseni a cikin rayuwarsu wai su ma duk alloli ne shine ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ubangiji ta ala ce wa ma umiru illa li ilahan wahidan la ilaha illahu wa ma umiru ba umarci su da komai ba illa li ilahan wahidan sai kawai su bautawa Allah abin bauta guda daya la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi subhanahu amma yushrikun tsarki ya tabbata gare shi abinda ake nufi da tsarki ya tabbata gare shi kamala da cika ta tabbata gare shi kamala kishiyar na kasa babu wata na kasa ta tattare da Allah jingina masa dakuwa na kasa ce haka jingina masa mata na kasa ce jingina masa abokin tarayya duk na kasa ce domin mai mace yana da bukatuwa zuwa ga matarsa mai ɗa ko ‘ya'ya yana da bukatuwa zuwa ga ‘ya'yansa to jingina ɗa ga Allah ya zama jingina ma Allah na kasa da tawaya shi yasa ce subhanahu ya tsarkaka amma na daga abin da suke tarin ya shi da shi su haɗa shi da shi a matsayin ɗa a matsayin mata a matsayin abokin tarayya to kaga wannan aya tana nuna zargi a gare su don sun riƙi malaman da masanansu wato lafazin ahbar malamai suka ce yana koma zuwa ga yahudawa tunda su ne suke baiwa ilimi mahimmanci sai dai kuma kash ba sa aiki da ilimin to su kuma mabiyan sai suke ɗauka ai malam wani ba zai man ba don haka gaskiya zai faɗa mu su ko malaman akwai son zuciya ta tare da su ta yadda ba za su faɗa musu gaskiya ba to sai mabiyan suka rike malaman sai malaman suka kai su suka baro amma su nasara ko kirista su babu ilimi da yawa a cikin addinin su dan ba za ka samu wanda ya haddace bible ba irin yadda za ka samu mahaddatan alqur'ani yanzu anan nan garin Maiduguri kawai a ce gaggan mahaddata alqur'ani ba za su kidayu ba amma ka kawo mahaddacin bible a kakaf din Najeriya kila ba za ka samu ba a kakaf Najeriya amma yanzu ko nan masallaci idan aka ce kawai ana son zunzurutun mahaddata alqur'ani mafi karanci a samu ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku wannan shine kyakkyawan zato na ga waɗannan fuskoki masu albarka da ke gabana da su da na wajen <laughs> da su da na wajen lallai akwai gaggan mahaddata ko shakka babu alama anan gurin shine duk inda da aya ba daidai ba akan mayar da ni kan daidai idan ne kuskure saboda mu'jiza ta alqur'ani to wanda su ko ba za ka samu mahaddata littafin su ba ta tare da su to wannan yasa ilimi ba da yawa a cikin su to tunda ilimi ba da yawa a cikin su sai suka furuduwa da mai gudun duniya cikin su cikin su duk wanda yake da gudun duniya baya cin mai kyau baya cin mai kyau ya ki ya aure kaga alamar gudun duniya kenan yana tafiya kafa ba takalmi kai ba hula alamar gudun duniya kenan to sai su rudu da shi su ɗauka cewa wannan shine babban titi express zuwa ga Allah to shi kuma sai kai sai ya baro to shine sai Allah ya zarge su gaba daya waɗancan sun rike malaman su waɗanda ba tsoron Allah tattare da su waɗannan ku sun rike jahilan masu ibadar cikin su dan abu daya kadai baya tsirar da mutum ilimi ba tsoron Allah baya tsirar da dan adam tsoron Allah ba a garwaya da ilimi ba baya tsirar da dan adam ina fata an fahimta khushu'i da zuhudu da gudun duniya kadai baya tsiritar da mutum dan inda wannan ne kadai zai sa mutum ya tsira da su aflatun da su aristatalis manya-manyan arnan nan na daular girkawa su suka fi kowa gudun duniya amma kuma kowa ya san cewa ba akan tafarkin musulunci cike ba da haka tsantseni da gudun duniya ba shine alama ta mai tsoron Allah ba mai tsoron Allah a ga tsantseni da gudun duniya garwaye da ilimi tattan ilimi al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi ilimin da ya ginu akan littafin Allah da sunnar annabi bisa ga fahimtar magabata na gari fatawa idan ka kawo aka ce waye magabacin ka ce Abubakar Umar Usman um, Abu Huraira Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas amma ka fassara aya a ce ga yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara ka ce ni ba ruwana da shi ga yadda ni na gane kowa ya san wannan ba maganar ilimi kake ba magana ce ta jahilci tsantsa dan ka'ida sai ka bi inda waɗancan suka bi sannan ka tsira fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikuhum Allah wa samiul alim wallahi tallahi duk abin da zan ɗauka ko ka ɗauka ko mu ɗauka a matsayin addini yau wanda bai samo asali ba daga sahabban manzan Allah ba zai taba zama addini ba magana ce da Imam Malik yake faɗa da larabcin ta na faɗa yanzu da Hausa yace malam yakun fi zalika liyawmi dinan la yakunu liyawma dinan abinda bai zama addini a wancan ranar ranar da sahabbai suke da rai to ba zai zama addini ba a yau a ranar da shi imam malik yake kuma duba daga lokacin imam malik kuma zuwa yau kaga dabi ke da lokacin annabta dan shi tabi'u tabi'i ne daga shi sai tabi'i sai sahabi amma ya ce a lokacin sa duk abin da ba a lokacin da bai zama addini ba a lokacin sahabbai to ba zai zama addini ba a zamanin sa shi imam malik to yaya mu kuma yanzu abin da bai zama addini ba a lokacin sahabbai ya zama addini mu yanzu a lokacin mu a nan garin Maiduguri dan me ina fata an fahimta saboda haka kar mutane su rudu da malamin da bai da tsoron Allah kar mutane su rudu da mai gudun duniya wanda babu ilimi ta tare da shi jahili ne kuma ka san inda jahilci yake da yake da yaudaran mutane jahilci yana da wata matsala guda daya yanzu idan na tambaye ku menene jahilci sai ku ce mun me rashin sani ko wanda bai da ilimi wannan haka dai waɗansu mutane da dama suke faɗa amma waɗansu daga cikin malamai suka ce rashin sani ba shine jahilci ba ka fahimci kuskure kana tsammanin daidai ne shine jahilci ka ɗauki kuskure ka mayar da shi daidai a ce dawo ka ce ba zan dawo ba haka na fahimta wannan shine jahilci domin wancan na farko rashin sani ya zama shine aljahilul basir wannan ko wanda ya fahimci kuskure yana tsammanin daidai ce wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a to shine aljahilul murakkab la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba ko bai san bai sani ba to wannan shine jahilcin da fi muni dan haka ya ƴan uwa musulmi duk ilimin mutum in baya da tsoron Allah baya zama abin koyi duk yawan ibadar mutum da gudun duniya da zai nuna a fili in babu ilimi tare da shi ba akan mizanin qur'ani da hadisi ya dora kawasta ba da gudun duniyansa ba da zuhudun sa ba wannan shirme ne su a platon sun riga shi su pythagoras sun riga shi su aristotle sun riga shi manya-manyan arna a daular girkawa sun riga shi idan ka dawo kuma tarihin musulunci falasifatul islam da ake cewa falasifatul islam wanda musulunci baya da malaman falsafa amma tajawuzan kamar yadda wadansu suke faɗa irin su ibnu sina irin su waye duk sun riga irin waɗannan gudun duniya amma kowa ya san cewa gudun duniya su shirme ne tunda suna nesa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka karka rudu da malami sai yana da takawa karka rudu da mai yawan ibada sai yana da mai sai yana da ilimi mai yawan ibada jahili karka rudu da shi ba lokacin sai ki malamin da baya da takwa kuma karka rudu da shi baya da tsoron Allah karka rudu da shi ba ta lokacin sai sai mutumin da ya gwama tsakanin ilimi da tsoron Allah da wannan ne al'ummar manzo Allah ta yi fifiko akan sauran al'ummomin baya yahudu sun girmama ilimi kuma suna da shi kuma Allah ya bada shaida suna da shi allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa Allah ya bada shaida suna da ilimi amma ba su yi aiki da shi ba don haka bai tsira da su kome ba su kuma waɗannan jahilai ne ba su da ilimi saboda haka da ba su da ilimi su nasara su kuma sai Allah ya sa suna abdalli na fatattu to kuma sai ake son kai ka tsaya a tafarki na tsakiya ilimi aiki aikin da ke nan bangaren sai ka ɗauka ilimin da ke nan bangaren sai ka haɗa sai ka garwaya su da juna sai ya zanto ilimi haɗa da aiki amma ilimi kaɗai ba aiki ba tafarkin tsira bane aiki kaɗai ba ilimi bisa ga jahilci ba tafarkin tsira bane Allah sa mun gani ubangiji ta ala ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu tirmidhi ya ruwaito hadisi daga adi ibn abi hatim adi ibn hatim kai adi ibn hatim قال يتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نازو وجن النبي صلى الله عليه الله ثبت غريشي وفي عنقي صليب a lokacin a fuskata da cross dina a rataye da shi min zahabin na zinariya fa sai manza Allah ce ya adi Isra an ka hadha wasan ya kai adi jefar da wannan gunkin daga wuyan ka mana wa sami'tuhu yaqra'u fi bara'a naji kuma annabi na karanta wata aya cikin suratu bara'a ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah qala sai adi yace da manzo Allah amma innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum shay'an istahalluhu wa in harramu alaihim shay'an harramuhu yace a a mabiya malaman yahudawa da mabiya masu yawan ibadan cikin kirista ba su bautata wa malaman su ko ko masu ibada cikin su amma abin da ya faru shine in sun halatta musu haram sukan bi su akan haka in sun kuma haramta musu halal sukan bi su akan haka su halatta haram su bi su su haramta halal su bi su sai manzo Allah shi tilka ibadatu wannan ita ce bauta din dukkan mutumin da zai haramta maka abin da Allah ya halatta maka kuma ka bi shi ya zama ka bauta masa baka sani ba dukkan mutumin da Wannan da bautar malami baya nufin kwantawa da yin sujada a sa kadai ya kawo abin da ba addini ba ka bi shi kana cikin sani wannan ya zama nau'i ne na bauta a gare shi don haka malamai suka ce bin malamai idan an kaucewa ta farkin gaskiya kashi uku ne bi na farko malami ya faɗi son zuciya ko ya faɗi kuskure kuma ka yadda kuskure ne ka fahimta cewa kuskure ne an fahimtar da kai kuskure ne amma ka gwammace gara ka bi shi sama da ka bi gaskiya wannan ko shakka babu ka bautata mishi daidai da mai bautar gunki tsakanin ka da shi na biyu malami ya faɗi son zuciya ko ya faɗa cikin kuskure ka gani kuskure ne kana itikadin kuskure ne a cikin zuciyarka ka yadda zancen Allah shine daidai zancen manzon Allah shine daidai amma kuma sai ka bi malamin dan wata manufa ta ka ta duniyar ka da kake son ka samu amma a zuci ka san cewa kuskure ki kuma kana itikadin kuskure ne suka ce wannan abin da kai sunan shi ka ba irin zunub daidai da mashayin giya da idan ka tambaye shi me hukunci da zai ce haramun ne amma kuma ya sha daidai da mazinacin da idan ka tambaye shi me hukuncin zina zai ce haramun ne amma kuma ya je tsike daidai da barawon da zaka ce me hukuncin sata zai ce haram shi amma kuma yayi to abin nan da kai baka kafarta ba amma ka je wa babban laifi daga cikin laifuka kaba'ir zunub kenan kabira daga cikin kaba'ir zunub na uku shine wanda zai bi malami akan kuskure malami akan san zuciya amma shi yana tsammanin malamin a daidai yake saboda karancin iliminsa karancin fahimtarsa karancin ganewarsa to wannan sai malamai suka kasa shi biyu na ɗaya daga cikinsu shine wanda akwai yiwuwar yadda zai biya gano daidai ko kuskuren malamin a tattare da shi amma ya ƙi bin hanyar ya gano kawai ya tsaya akan haka yana bin sa a makance blindly to wannan wato daidai yake da wancan na farko na biyu a ba yadda zai ya gane dan kila malamin shi kaɗai ne malamin sa a garin su ko a shiyar su ko a unguwar su bai ji wani baban da shi bai gwama maganar wani da tashi ba yadda zai iya ganewa dan haka sai yake bin malamin tsammanin sa malamin daidai yake 100 100 malamai suka ce wannan yana da uzuri a wajen ubangiji abin da yayi ba kafirci bane abin da yayi ma baya cikin irin dhunub amma daga ranar da Allah ya ganar da shi kuskure ɗaya cikin kurakuran da malamin ya ɗora masa ya zama wajibi ya bi daidai din ya kyale kuskuren malami to haka ake karkasa malamai ko ko mabiya malamai a ilmance a nan gurin sai ka duba ka ga cewa kai a wani aji kake a ajin farko ko a aji na biyu ko a aji na uku kar manta aji na uku A da B ne a A din kake ko kuma a B kake ko kuma tunda larabci muke a alif kake ko a ba'un kake ma'ana sai ka san a wani aji dai kake ciki da haka ya yan uwa musulmi hakikanin gaskiya babu abin da zai tsamar da mutane sai ilimi shi ko ilimi ilimi mai amfani ilimin littafin Allah ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi ilimi kamar yadda malamai suke cewa wato wahadatun mutakamila ko da yana da bangarori kashe-kashe masu dakhiliya waɗansu rabe-rabe na cikin gida ka ce wannan tauhidi wannan fiqihu wannan hadisi wannan ilmul qira'at wannan tafsiri wannan tajwidi wannan mustalah wannan sira wannan usulul fiqh wannan alqawaid alfiqhiyya wannan aljarh wa ta'dil amma dukkanin su yakhdumu ba'daha ba'dan sashin su yana hidima ga sashi sashin su na taimakawa a fahimci sashi idan ka ɗauki ɗaya ɓangaren ba za ka iya fahimtar sauran ba sai ka ɗauka duka to sai ka fahimci kowanne daga cikin kowanne shine wani mai hikima cewa wani mai hikima yake cewa khuz min kulli shay'in shay'an wa khuz min shay'in kulli shay'in khuz min kulli shay'in shay'an wa khuz min shay'in kulli shay'in abinda wannan magana take cewa a cikin komai ka dauki wani kaso amma ka zaɓi wani abu ka dauki komai a cikinsa a cikin nahawu a cikin tafsiri a cikin balaga a cikin adab a cikin sarfu a cikin mustalahul hadith a cikin usulul fiqh a cikin sira a cikin tajwidi qira'at a cikin komai ya zanto ka karanta wani abu koya amma sai ka zo ka ɗauki ɗaya kuma sai ka ɗauke komai da komai a cikinsa ma'ana ya zanto kana da specialization kina a ilimi lokacin da kake matakin farko na sakandare ana karantar da kai wajen madda goma ko kasa haka ko sama da haka amma kana ƙara yin sama ana rage masu dawo hudu kana ƙara yin sama su dawo kaza har a zo a dawo da kai kan wani abu daya wanda shi zaka yi mayata a kai ka zanto shehun malami a kai ya zanto shine kwas ɗinka to wannan haka ka'ida take babu yadda za a yi kasan tafsiri baka da nahau baka da balaga baka da adab baka da sar idan ko ka ce ka san su wa an malamin ka dan ba a iya koyon shi daga sama shi kuma ilimi ba a gadansa ana gadon kuɗi babanka idan attajiri ne ya mutu ka gaji kuɗi gonaki motoci da gidaje amma idan mahaifinka ya mutu yana malami sai dai ka gaji littattafai amma ya za ka karanta ko baka iya karantawa ba a gada ilimi sai ka yi shi kuma shi ilimi kana yi shi ne a wurin mutane yan uwanka kai ba mala'ika ba zai ke zuwa wurinka iri da yake zuwa wajen manzon Allah wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim wancan ilimi ne ladunni daga Allah zuwa jibril zuwa ga manzan Allah babu wata za a hanya amma muku duk ilimin mu yanzu akwai hanyoyi akwai mutane da dole an san su in ka san qur'ani wai karantar da kai in ka san hadisi wai malamin ka hadisi in ka san fiqh fadi malamin ka fiqh in tafsiri ka karanta fadi malamin ka tafsirin su wane ne malaman ka kuma wanda an san su sun shahara a duniyar ilimi cewa malaman wannan fannin ne ba yan kankan ba bane ba amma idan wani mai kankan ba da iya surutu yaje koyar da kai wato mai iya surutu ya koya daga mai iya surutu wato sanadin gaba ɗaya duk masu surutu ma'ana ya zama sanadinka gaba ɗaya na masu surutu ne sanadinka ba na malamai bane ba ke. Allah sa mun gane اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سيالة سيالة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم سنة سوسة قسم بتي حسكن الله بأفواههم دباكنا سوسوا وطنسوا daga cikin malaman Yahudawa da waɗansu daga cikin masu ibadar Nasara suna son su bice hasken Allah da bakunansu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce dukkan wanda ya san wani abu na gaskiya ya ki bi to yana da ne da yahudu don haka duk ayar da take magana akan yahudawa ta shafe shi ta kusa ko ta nesa sannan dukkan wanda ya zaɓi ya zauna cikin jahilci a cikin al'ummar mu ta musulmai ya zaɓi ya zauna cikin jahilci wani yana wasa da kwakwalwarsa ya ƙi nemi ilimi to yana da ne da kirista duk ayat da ke zargin kirista a cikin alkur'ani ko hadisin da ke zargin su ya shafe ka ta kusa ko ta nesa yaushe ne za ka tsira daga tuhumar ayat da suke magana akan yahudawa daga tuhumar ayoyin da suke magana akan kirista shine idan ka yadda ka yi ilimi baka zaɓi son zuciya ba kuma idan ka yadda ka yi aiki da ilimi wato kar yi aiki da jahilci to a wannan lokacin ka korewa kanka kamanceceniya da yahudu ko da nasara ubangiji ce yuriduna an yutfi onurallahi bi afwahihim so suke su bice hasken Allah da bakunansu wato kenan mai hujja ya kawo hujja su kuma sai su kawo surutu mai bayani ya kawo bayani su kuma sai su tayar da hayaniya wani lokacin ma idan ana karatu su ce a tayar da rikici a tayar da hayaniya wannan sunnar kafaran da kenan wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi suka ce idan kun ji ana karanta alqur'ani kar ku saurara ku yi surutu dan ku ci galaba dan idan kuka bari kuka saurara za ku gane to shi kuma baya son ku gane su ko ba sa son ku gane to sai ku tada hayaniya to idan aka tada hayaniya kaga babu ganewa an tashi da hayrani hayaya hayaya hayaya hayaya ma'ana mayar da kamayar da alqur'ani wajen surutu wajen zagi wajen ashariya inda ake karanta ayoyin Allah a karanta hadisan manzon Allah a karanta maganganun sahabbai da tabi'ai wani daga cikin shugabannin yan bid'a wanda yazo kwanan nan nan gare yake cewa idan kun ji ahlus sunna suna karanta alqur'ani ko suna karanta hadisi ko suna wa'azi to iya gudun ka iya ladanka kaga a nan gurin yana tuhumar hankalinka ya mayar da kai mahaukaci domin in ya yarda kai da tsatsai ne sai ce to ka saurara ka ji inda ya daidai ka karba inda bai daidai bar musu kayan in ka ji ahlus sunna na karanta alqur'ani ko suna haddasana haddasana ko suna tafsiri ko suna wani abu to tsaya ka ji in ka ji sun fassara daidai ka karba in ka ji abin da son zuciya ne tsantsa kyale musu kayansu idan ya ce maka haka to ya yi girmama hankalinka da tunaninka ya yadda kai ɗa ne irin yadda yake shi ɗa ne amma sai ce da kai in ka ji ana karatun iya gudun ka iya ladanka kaga nan bai mayar da kai ɗa ba ya mayar da kai bawa bai mayar da kai bil adama ba ya mayar da kai dabba bai mayar da kai mai hankali ba ya mai sai mara hankali dan me zaka ce iya kace ana karanta qur'ani kuma in fita a guje ana karanta qur'ani kuma in gudu ana jan aya kuma in tashi in yi surutu in yi hayaniya famalahum anit tazkirati mu'ridin كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل منهم أن يسافر me ya same su ana wa'azi sai su gudu sai su kawar da kai sai su juya baya me ya same su ka annahum umurun mustamtira kamar jakuna na daji haka Allah ya ce jakin daji farrat min kaswara waɗanda suke gudu in sun ga zaki ko in sun ga maharbi ma'ana duk wanda ya ce in ana karanta qur'ani ka gudu ko in ana karanta qur'ani yi surutu yi hayaniya ma'ana ya mu'amalace ka da waɗannan ayoyin da cikin suratul mudaththir ka annahum umurun mustamtara farrat min kaswara yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim so suke su buce hasken Allah da bakunan su wa ya aballahu illa an yutimma nurahu Allah ya haƙi sai ya cika haskensa ubangiji ta'ala shi ke taimakon sunnar annabi ba karfin mu bane ba dabarun mu bace sun fi mu shekaru an riga sanin su kafin a san duk wani malamin sunna to amma kuma sai ake sauraron ahlus sunna ba a sauraron su shi ahlus sunnan ba dan fuskarsa ko zanen da ke fuskarsa ba ke sauraron sa saboda abin da yake dauke da shi na ayoyin alqur'ani da hadisai wanda zai faɗa sai mutane su ji ya dace da fitra da Allah halitte su akai tsarki da Allah halitte su akai fitratan lahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nas la ya'lamun abun ba shekaru bane in ka faɗi gaskiya sai a ka ko ba ka da shekaru in ko kai ƙarya kai dabaru da kwane-kwane sai a kauce ma duk girman rawaninka duk shekarunka haka ne ko ba haka wani yuridu na an yi tafi unur Allah bi afwahihim wa ya ballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al ko huwa alladhi arsala rasulahu bil huda ubangiji shine ya turo manzansa bil huda da shirya. wa dinil da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan ya daukake shi akan dukkan addini walau karihal mushrikun ko da mushrikai sun da ubangiji ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine ya turo manzansa da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya shari'a alqur'ani kenan dinil haqqi musulunci kenan li dan ya ɗaukake shi lafazin hu wannan domirin yana komawa zuwa ga me shin yana komawa zuwa ga rasulahu ko kuma yana komawa zuwa ga alhuda wa dinil haqqi malaman tafsiri suka yi magana biyu magana ta farko suka ce ad-damir cikin li yuzhirahu yana komawa zuwa ga manzon Allah ubangiji ya turo manzansa da shari'a da addinin gaskiya li yuzhirahu dan ya fifita shi annabi an gane ku ala dini kullihi sai zanto ala ahlil adyani kulliha akan dukkan ma'abuta wani mai duk wani mai addini dukkan wani mai aqida to Allah zai fifita manzon Allah akan sa duk wani sahibu da'awa wanda yazo da wata da'awa ta daban wadda ba musulunci ba ba tauhidi ba ba kadai ta Allah ba to Allah zai fifita da'awar manzon Allah akan da'awarsa zai fifita manzon Allah akan sa shine li yuzhirahu ala dini kullihi waɗanda suka suka ce li yuzhirahu yana komawa zuwa ga wato ainihin alhuda wato kenan alhuda nan dama shine alqur'ani din alhaqqi musulunci alhuda alqur'ani ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan qur'ani kenan an gane ko wa rahmatul lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi rahama da ke cikin tan qur'ani haka nan ma rahmatihi qur'ani haka kuma huda din alqur'ani wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan qur'ani din kenan an gane ko wa hudan wa rahma wa bushra daddi alqur'ani kenan qul ruhul qudus min rabbika bil haqqi li amanu wa ina fata an fahimta kenan ashe dan Allah ya daukaki alqur'ani ala addini kullihi akan dukkan wani littafi na wani addini wanda ba alqur'anin ba to alqur'ani an fifita walau karihal mushrikuna ko da mushrikai sun ki imamu muslim ya ruwaito hadisi daga ummuna aisha Allah ya kare da gare ta قالت تتي سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ناجي منزان الله tsira da mantan Allah tabbata gare yana cewa la yazhabu al-lailu wan haru. dare da yini ba za su tafi ba hatta tuba dallata wal uzza har sai an dawo kuma an ci gaba da bautar lata da abin nufi ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama yadda da aka bauta lata da uzza kuma a ƙarshen zamani kuma a zuwa bauta da uzza fa qultu ya rasulullah sai ta ce ya manzan Allah in kuntu la na hina anzala Allah huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karaha mushrikun ni ko da na kasance ina zaton lokacin da Allah ya saukar da wannan aya anna zalika tamman to addinin ya riga ya cika shi kenan kuma kafirci ba zai sake dawowa baya ba ya zo ya samu wata ta cewa a duniya na ɗauka idan an cika addinin kuma shi kenan haka tace da manzan Allah qala sai manzo Allah ce innahu sayakunu min zalika ma sha eh addini zai samu daula a bankasa zai samu yaduwa zai samu karbuwa iya lokacin da Allah ya so summa yab'athu Allahu rihan tayyiba sannan a ƙarshe Allah ya turo wata iska mai daɗi fatuwaffi kullaman fi qalbihi fatuwaffi kullaman fi qalbihi mithqalu habati khardal min iman wannan iska sai ta ɗauke ran dukkan wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon zarra na imani wato wata iska ce mai daɗi da Allah zai turo ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama zuwanta idan ta zo za ta ɗauke dukkan rayukan mummune gaba ɗaya fa ya buƙa man la sai ya zanta waɗanda za su yi ragowa a cikin duniya su ne wanda babu sauran alkhairi tare da su fa una ila dini aba'ihim sai su koma addinin iyayensu na da na gargajiya na bautan lata da usa abin nufi dai ko da kaga wannan hadisi cikin sahih muslim alakarsa da wannan aya ita ce ita ayar na nuna lokacin da gaba ta yi gaba da addini addinin zai samu karfi zai yadu amma kuma baya nuna idan ya yadu a ban kasa ya dawo mutum shikenan a'a can kusa da tashin kiyama kuma Allah zai dauke rayukan dukkan mamune sai ya zanto cewa kafirai ne lilis a ban kasa a kansu za a tashi kiyama shi yasa manzo Allah ya ce mafi sharrin halitta a ban kasa su ne waɗanda suke rikar masallatai a matsayin wurin binne mutane ko wanda suke rikar kaburbura a matsayin wurin yin sallah masu yin sallah masu masallatai akan kaburbura akan kaburbura a makwantai da sunan waliyai daga nan sai wanda kiyama za su tashi a kansu su ne mafiya sharrin halitta a bankasa Allah tsare mu sai ubangiji ya ce mu يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم إن كثيرا من الأحبار للي ديوة daga مالما malaman war da masu ibadar cikin nasaranci da kiristanci la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar barna cin dukiyar mutane ta hanyar barna shine su halatta musu haram ko su haramta musu halal dan su samu wani abu a wajen mabiyansu su ɓoye gaskiya dan su samu wani abu a wajen mabiyansu la ya'kuluna amwalan nas bil batil sannan wa yasudduna an sabilillah suna kautar da mutane daga tafarkin Allah lafazin al-aklu da yake la ya'kuluna amwalan nas bil batil malamai suka ce ubbira bil akli amma al-muradu al-manfa'a abinda ake nufi ba wai ci kadai ba suna yin amfani da dukiyoyin wala Allah ta hanyar ci wala Allah ta hanyar tufafi wala Allah ta hanyar abin hawa wala Allah ta hanyar gina gidaje la ya'kuluna ba sa ciyar da su dan yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa ko ba sa fitar da haƙƙin Allah na zakka a ciki fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi yaushe za a yi musu azaba mai radadi ma yuhma alaiha na nari jahannam ranan da za a ƙona dukiyoyin a cikin wutar jahannama a narkar da su su zama wuta fatukuwa biha jibahuhum sai a rinka yi musu lalas da su wato ana goga musu su a goshinsu wa junubuhum da sasanninsu gefen dama da gefen hagu wa zuhuruhum da bayansu gadan bayansu sannan a ce da su haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance wa kawunanku fa fazuqu ma kuntum taknizun ku dandani abin da kuka kasance kuna taskance shi wato kenan za a narka dukiyar tumaki ne shanu ne wanda baka bayar da zakarsu ba kuɗaɗe ne na gida na waje daloli salim pound sefa nairori baka fitar da haƙƙin Allah a cikin ba ko menene za a tara su gaba ɗaya a narka su a cikin wuta fatukuwa bi hukum alkayu ai shine kamar abin da ake da guga dutsen guga fatukuwa sai a rika goga wannan dukiyoyin gashi sun narke da wutar jahannama ajibahuhum jiba jam'i ne na aljabhatu goshi kenan wa junubuhum jam'i ne na kalmar aljamb wanda yana nufin nan sashin da nan sashin wa zuhuruhum jam'i ne na azharu wato gadan bayan mutum kenan anan za a dinka goga dukiyoyin nasu malamai suka ce me yasa aka ce banci waɗannan bangarori da ambato fuska aka ce duk wanda ya ji daɗin dukiya ya ji ɗanɗananta akan gane haka a fuskarsa tana kyalli saboda yana cikin yalwa amma bai wa Allah godiya ba game da wannan suka ce sashi da sashi a anan aljihu yake haka za ka yi dan ka fito ko kuma ka ki fitowa da shi haka za ka yi dan ka fito ka bayar ko kuma ka zira kuma ka kame ka ki fitowa da shi shine jibahuhum zuhuruhum kuma anan nan gurin ne dukkan wani tufafi na alfarma da kasa ai inda yake ɗaukan kaso mai tsoka shine gadan bayan ka dan haka anan za a yi musu lallas da dukiyarsu tufafin siliki da na alfahari da boyel boyel da menene mai tsada da ba su fitar da haƙƙin Allah ba suka mori da shi za a yi musu lalas da shi a ranar tashin kiyama a ce haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance wa kawunanku sannan malamai suna tattaunawa dangane da alkanzu menene hakikanin alkanzu shin boye dukiya kawai dan na ajiye dukiya ya zama alkanzu ko kuma ya halatta in boye in dai ina fitar da haƙƙin Allah abin nufi ya halatta in yi ajiya ya halatta in bude account a banki ya halatta in ina da asusu ya halatta ina da kadarori in dai na fitar da haƙƙin Allah kowa ya yarda cikin malamai zance wanda yake shine nuzul hurun malamai shine dalilai na haƙƙin Allah a ciki baka yi laifi ba shi dalilai na shari'a suka nuna shi dalilai na hankali suka nuna abinda aka ce dai ku ciyar an fi komin tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum kaga min wa abqu ba'dan ku ciyar da wani abu kuma ku ajiye wani abu don shar'anta zakka ai sai dukiya ta yi shekara to in ba ajewa ya za a yi ta shekara in kullun ka samu za ka cinye a rannan kullun ka samu ka cinye a ya za a yi ta shekara abinda Abu Zar al shi ya fahimta cewa in dai ka samu dukiya ka samu wanda za ka ci a rannan kai da iyalinka da abin da ya tsoro kan abincin wannan yinin kai da iyalinka to haramun ne ka ajiye kwana a gida dole ka bayar ga miskini shi a haka ya fahimta aka ce me hujjar ka yace na annabi sallallahu alaihi wata rana yana gaggawa yana hanzari ya fita daga masallaci aka ce menene yace wani haƙƙin Allah ne a gida na manta ban raba shi mun ke kokari in je in rabar sai ya fahimta karkashin wannan hadisi kenan ba za ka ajiye ko sisin ko ba a gida daga dai abincin rannan to na gobe shikenan ka dogara ga Allah in goben ta yi ka samu haka Abu Zar al-Ghifari ya fahimta ya gina wannan fatawar ya tara mutane a Sham daidai lokacin Muawiya yana gwamna a Sham Muawiya ya kirawo shi yace wannan fatawar ta ta yi tsauri da yawa yaki sai kai shi kara wajen Usman dan Affan lokacin yana halifa sai Usman ya nemi zo Madina da ya zo Madina yace abinda ka fahimta dan nan kai tsauri da yawa ba haka ne sauran mutane suka fahimta ba ana iya ajiye dukiya in an fitar da haƙƙin Allah shi kuma ce ba wani abin nan matukar mutum a ya tsoro akan bukatar yau to in ka ajiye ya zama kan ranar tashin kiyama yukuwa tukwa bi haji bahu hum junubu wa zuhuruhum hadha ma kanastum li Usman da amfani ce to ina baka shawara ka koma wani kauye ka yi zaman ka dan a nan gurin cikin gari zaka tara mutane su bi ka dan duk wanda ya zo da wata fatawa sabuwa akwai masu yayi sai su bi shi ruhu a tafi to sai Usman ne ya mayar da shi kauye arrabza a can ya rayu har ya mutu me ya kore shi ba wai dan baya jin tsoron Allah ba yadda baya takawa ba ya yarda da imaninsa da komai amma wannan fahimtar sa ta shi kadai zai iya jan mutane karshe kuma su zama fitina ga saura dan haka Muawiya ya kawo karin shi wajen Usman don haka Usman ya mayar da shi arrabza duk wannan yana cikin sira duk wannan yana cikin hadisai ko cikin bukari ko cikin muslim ko sauran littafai duk wannan idan ka zo karkashin wannan ayar in kana son ka duba ko tafsirin ibnu kasir ko wadansu tafsirai da suke kawo riwaya duk zaka samu wannan wato kenan a cikin rayuwa in a yanzu na fahimci cewa yin amfani da ko koda din nan haramun ne to akwai bambanci tsakanin ni in dauke shi ni kadai in yi da kuma in ce dole sai mutane kuma sun bi ni akai in na ware ni kaɗai nake ta yin kayana a gidana ba ta rikoda babu talabijin babu rediyo babu agogo babu komai babu wata sallaya ma ta sallah sai buzu sai fata ba na cin abinci sai a akwashi na itace ba na shan kunu sai a cikin wato ainihin abin da gidauniya sai a cikin duma ba na amfani da kwano ba na amfani da food sai a ce to wannan taka ce ta kai kaɗai je koma gefe kai ta yin kayanka amma kira zuwa ga wannan sai ya zama fitina ga al'ummar musulmi ɗauko wani abin da kun yi ijma'i kai da su kai da su kun yi ijma'i akan ababai dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyu ko miliyan ɗauko su kai ta kira mara gasu nan da yawa me yasa sai ka ɗauki wanda ka saba musu su duka sai kai kaɗai ina fata an fahimta ma'ana idan mutum ya yi shuzut shi kaɗai akan fatawa to zai je aiki ne da ita shi kaɗai yadda mu'az ya je aiki da fatawarsa shi kaɗai har ya mutu a garin ƙauyen arrabza a nan ya mutu abu zar ka nike so in ce abu zar har ya mutu a can ya mutu ba wanda ya cuta ba a cuce shi ko bai cuci kowa ba bai kawo al'ummar musulmi fitina ba bai tayar da hayaniya ba shikenan sai aka zauna lafiya sannan kuma Allah zai hukunci ranar tashin kiyama muna da tabbas din sahabi ne idan yayi daidai yana da lada in yayi kuskure ma yana da lada tunda ba dan san zuciya yayi ba amma ɗaiɗaikun mu irin ni irin malam sa'idu irin ka irina ba lalle bane mu ko mu zanto mana da irin wannan matsayin nashi to Bala shi mai wannan matsayin ma ba a bar shi ya tallata cikin jama'a ballantana ko ni ko kai ko shi kaga wannan shine ka'ida ta gaskiya da haka alkanzu ba a kiran abu da suna alkanzu sai abin da mutum ya ki fitar da haƙƙin Allah a ciki bai fitar da zakarsa ba to ya zama kanzu dukkan mai dukiyar da bai fitar da zakarsa ba to za a rikida ta ranar tashin kiyama ta zama wuta a kona shi hadisi na bukhari da muslim kuma ya nuna za a rikida ta ranar tashin kiyama ta zama katon maciji kumurci mai kora aka ta zo ta kananna sai mutum ta tale bakinsa tana masa tsartuwa ta dafi tana cewa ana kanzuka ana kanzuka ana maluka da haka kenan dukkan wanda yake akwai zakka bai fitar bai tabbatar wannan shine abin da ke jiransa sai fa in ya tuba ya yi maza ya fitar da haƙƙin Allah a ciki والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ما لم يسكت me yasa aka ce wala yunfiqunaha a madadin wala yunfiqunahuma tunda an ce az-zahab an ce al-fidda ai da sai a ce wala yunfiqunahuma a madadin wala yunfiqunaha suka ce akwai ire-iren wannan wajen ainihin wasta'inu bis wa illa alal a madadin tunda an ce as-sabr an ce kuma as-sala wa idza ra'aw tijaratan aw lahwa ninfaddu ilaiha a madadin ilaihima يا أيها الذين wa أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أمدد anhu ma. عنهما وأنتم تسمعون suka ce da ka'ida ta larabci idan an ambaci ababai guda biyu a iya wadatuwa da lamirin ɗaya ba sai an kawo ɗayan ba akwai wannan a larabci ya yayi magana sa a cikin littafin alkitab yace nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalifu nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalifu kaga ya asalin zancen nahnu bima indana raduna wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalifu amma sai shafi raduna radin da ya kawo ta wadatar da shi an gane ko da ire su a cikin harshen larabci sai Allah ya ce ne wala yunfiqun hafi sabilillah fa bashirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum takrizun wannan shine abinda kuka taskancewa kawunan ku dan haka ku dani abinda kuka kasance kun taskancewa kawunan ku manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito yace tatil ibnu ala sahibiha ala khairi ma kanat za a kawo raƙuma a koro su a kan mai su suna tattaka shi suna cikin mafi kamalar siffarsu sun ƙoshi ɓulɓul da su sai a koro su su rinka tattaka mai su ya a huwa lam yuti haka idan bai bayar da haƙƙin Allah mana na zakka a ciki tata'uhu bi azla bi akhfafiha raquman za su rika taka shi da kofatan su wa ta'til ghanamu ala sahibiha za a koro tumaki da awaki a bisa ga mai su ala khairi ma kanat a bisa ga mafi kamalan siffarsu su sun koshi bulbul sun yi kitse sun yi kiba sun yi nauyi idza lam yusi fiha haqqaha idan bai bayar da haƙƙin Allah ba tata'uhu bi azlafiha wa tantahuhu bi quruniha za su rinka taka shi da kafafunsu sannan kuma su ruka sukan shi da kafanninsu qala manzon Allah ce wa min haqqiha an tuhlaba alal ma'i qala wa la ya'ti ahadukum yawm al qiyamati bi shatin yahmiluha ala raqabatihi laha yu'ar fa yaqulu ya muhammad fa aqulu la amliku laka shay'a kad ballagtu wala ya'ti bi ba'irin yahmiluhu ala raqabatihi lahu rugha fa yaqulu ya muhammad fa aqulu kada mutum ya zo ranar tashin kiyama yana dauke da akuya tana me akan wuyansa ya biyo ne yana cewa wato ya Allah sa baki in tsira mana manzan Allah sai ce da shi la amliku laka min Allah shay'a bana wadatar maka komai a wajen Allah kad ballagtu tun a duniya na isar kai kuma kaji ka ki yin aiki sannan mai mai raƙumi ya zo da katar raƙumi ya dauke da shi a wuyansa kaga baka taba ganin wani mutum ya dauki raƙumi ba amma a kiyama zai faru raƙumin yana kuka yana kuka fa yaqulu ya Muhammad mai raƙumin yace ya manzan Allah ya Muhammad wato sabaki ma'ana ka sai ni manzo Allah ce la amliku laka min Allah shay'a qad ballagtu na wadatar maka komai daga wajen Allah na riga na isar a takaice da waɗannan ayoyi ya uwa ko gaba wannan ta aya da sauran hadisan da ake kawowa don fassara ta suna razanarwa suna firgitarwa dangane da dukkan wanda baya fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa to sai mu dakata nan abin da ya zama daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muke kuskure kuma Allah shi ya fi mana sai mu